mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta tara ga watan hudu shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda daidai da hudu ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin muslim akhbari wanda mun sanya cikin littattafan da ake karantar da su a wannan makaranta mai albarka al-ma'ali international academy wato al ma'ali al'alamiya wanda darasin da ya gabata mun tsaya ne inda mai littafi yake cewa mawallafin littafi ya يقول "Hatta ya الله فإنه من علامة shiƙa'i, ومن علامة shiƙa'i." آه، والخذلان وطمس البصيرة آه، أينزو ذا متاشي ويجب عليه حفظ لسانه نعم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام الحديد وإيمان الصلاة وجهال المسلم وإهانته وسبه وتقليده لغير حق شرعي. آه، نعم الإمام الشيخ الأخضري رحمه الله تعالى آه، من بعد أيك أشان آه، سيرة وتاريخ الرأي ورسة وليل تكذيب ومن هذا تاريخ الرأي الشيخ الإمام الأخضري عبد الرحمن الأخضري رحمة الله تعالى عليه نعم على أحمد وفاتي نزوى سيئة زمان تاريخ الرأي ورسة سيئة صارك ربك في شجبك eh saboda kowane mawallafin littafi ya gamata a san wane ne shi haka ne za a kaddara wato abin da ya rubuta shi yasa bal a jami'o'i ma har akwai madda wato subject wanda ake akan tarihin magabata wato ma'abuta ilimi a tsaye yake cewa wato shi al'imamul akbari rahmatullahi ta'ala alai Waye jiba alaihi wannan a wata nuska kamar yadda suke <clears throat> gabana na halul masail wanda ya yi ƙoƙari ya ɗan yi sharhin littafin dai amma ya fi karkata ne shi zuwa ga kawo dalilai haka an gane hallul masail wanda kowa ya san shi wanda ana Alhaji sa'ad ibn umar ibn sa'id wanda ya zo daga jamhuriyar timadi an gane kowa zai iya sayan wannan sharhi shi ma da karamin wannan sharhi wanda muka rubuta ko ce wanda yake da hashiya matanin da yake da hashiya hmm. saboda kowane littafi ya yan uwa idan mutum yana so ya kware to shine sai ya ya nemi sharhinsa shi yasa muka ce hata a tsarin karatun ba za mu yi tarkizi concentration kaman wajen sauri ba irin karatun zaure ba ni baki in ba ta fassara to kaga wannan baya sa mutum ya goge sosai sosai akan matsaloli yayi dukkan su kuma ba za mu yi ne ba ba za mu kawaita ba sharhi saboda la'akari da littafan da suke gaban mu suna da yawa a wannan nuska waya jibo alal muhallafi saboda haka za ku iya ƙara wannan a nan waya zuba alaihi yana wajaba a kansu. domin yana koma mawa mukallaf a wancan nuskar waya zuba alal mukallaf yana wajaba ga mutum baligi mun yi bayani wane ne mukallaf darasin da ya gabata ina gaba sai mun maimaita ba in kana karanta ne sai ka ce mukallaf ne abin da muka yi bayani ya kasance mutum musulmi ne mai hankali balagagge sannan kuma wato mai lafiya an gane ko eh, sai dai mai ciwo ciwo wanda a wa'in cana ba ma sa kawo maganar ciwo a ciki inda tunda a ko da a ce mara lafiya ne <clears throat> akwai abubuwan da suke wajaba a kansa so dai sharuɗin da muka yi bayanin su darasin da ya gabata na mukallaf sai a koma musu yana wajaba a kansa hifzu lisanihi ya kiyaye harshensa min alfahsha'i daga alfasha kowa ya kalli littafi a rike yaro ya kiyaye littafi yana wajaba a gare shi ya kiyaye harshensa an gane ko min alfahsha'i daga maganganu na alfasha sannan wal munkar da mummunar wato aiki idan aka ce alfasha shine <clears throat> magana alfasha mummunar magana wanda za a ji mutum yana yana kiddawa a bakin na batsa wanda ba su dace ba shine alfasha haka wal eh, mummunar ayyuka marasa kyau yasa Allah ce inna salata tanha anil fahsha'i Walmunkar. munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu mata suna ma ka samu daga cikin magabata wanda suke ganin in mutum ya gama hudu ba cikewa da wannan aya ba hadisi ne amma dai da dama daga cikin magabata an samu asar haka saboda abin da ta kunsa na wato nasiha an gane ko shine wal kalamul qabih magana mai muni qabih mara kyau wannan mutum zai faɗa ma wani sa misali wani ya ma fasure ka zage shi ko ka faɗa min magana mai muni wannan haramun ne baya dacewa an gane ko afafu anhum wasu inna allaha yuhibbul muhsinin da'ima ana son wato afwa da rangwame da kau da kai akan wasu abubuwa sai dai in za ka yi faɗa ko kuma za ka tsawatar domin gyara ne to wannan babu laifi shi ma mutum sai ya sa usulubi a hikima akan haka din wa imanin talab da kuma Eh, so suna cewa rantsuwan saki wato yawan rantsuwa ake nufi dan abu kaɗan mace ce wallahi kaza ko billahi kaza ko tallahi kaza haka kawai wasu ya bi bakin su da abin da mutum zai yi sai ya yi ne wato sai ya yi rantsuwa ya ce wallahi kaza wallahi ai sai yi kaza wannan yawan rantsuwa ba a son su ko alayyar talak kamar yadda 'yan kasan sudan suke faɗa wannan shi ma duka baya da kyau ina fata wabe wanti Harin muslim haka kuma a da tsawatar da musulmi e, tsawatarwa ka tsawatar da shi haka kawai akan abu dan ka zo kana tsawatar da shi to wannan baya dacewa shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa amma sa'ila fala tanha me roƙo me bara me tambaya idan yazo yace da Allah ba ni kaza ko ina son kai kaza Allah yake cewa kada ka ci mutunci ta ko ka tsawatar da shi in za ka iya bashi ka ba shi idan ba ka da hali ka ce ya haƙuri wallahi a ban da hana haka amma ina ma fata alheri Allah ya yassare ma wanda samun waɗanda za su taimaka mata shine wa amma sa'ila ala Harun. saboda kai ma duniya juyi juyi ne ko faɗo ya faɗa mai ruwan zafi ya saba shi yana rayuwa a ruwan sanyi da ya fada cikin ruwan zafi sai ya ce me ya ce duniya juyi juyi yau kana da shi gobe ba ka da shi to saboda haka ba a san wulakanta mutum ba a maki wata ra Allah ɗaukaka sha'aninsa haka wa ihanatihi shine wulakantarwar to kun magani ihana baya dacewa mutum ya dinga wato wulakanta dan uwansa musulmi wannan a gaskiya ya uwa baya da kyawu haramun da abubuwan nan da muke faɗa <clears throat> ya gamata dukkan mu mu kiyaye su ina fata wadi ya gamata dukkan mu mu kiyaye su kowa zai iya fadawa wato cikin cikin su an gane ko saboda ka ya gamata dukkan mu mu kiyaye waɗannan abubuwan haramun ne kamar yadda za mu ishara zuwa ga wasu nasoshi akan haka a gurguje musabbi ya ka zage su asabu shi ne ashaki baya halatta ka zage musulmi dan uwanka haramun ne zagi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi wato fasikanci ne akai fusuq wato babban laifi ne wa qitaluhu in kuma mutum ce zai yake shi ya faɗa da shi to wannan wato kafirci abinda ake nufi al'anan karamin kafirci wato laifi ne mai girma an gane a tashi yasa a taya za a yi ma mutum da hankalinsa ya ce zai dambe da wani a kaga don da yana dambe da wani bai da cikakken hankali ko ba haka ba eh. wata kwifihi da ba shi tsoro shi dai da haƙƙin shar'ii ba tare da haƙin shari'a ba haka kawai mutum yana zaune ka zo ka ƙunkulo shi ta baya ko ka ƙunkulo shi ta gaba bai sani ba wannan da yana cikin wani ya zabura wani in ba sa'a ma ile samu matsala a ƙwaƙwalwarsa ko a wani gaba na da tsoron da ka bashi wannan haramun ba ya dacewa a musamman kamar mata a dangaru misali kamar yadda malamai suka ce masu musamman eh, wanda suke abin nan inaya da janibin rukuya da sauransu za a yi kadangaru suna zuwa su biyu aljanu suna rikidewa su zama mai kadangaru kamar yadda kuka sani daga cikin wato abin nan ɗin da Allah ya ba su dama haka wato ɗewa zuwa ga halittu da dama da su bakin kare da sauransu sai su zo in suka ga taron mata haka sai su zo su zuka dangaro sai ɗaya ya zo a siffarsa na ƙadangare ɗaya ya zo a siffarsa na aljani ba a gani shi wannan da ya zo a siffarsa na ƙadangare yana ganin inda mata suka karu su ya keta wurin to kun san su kuma suna da saurin jin tsoro suna gani za su watse haka sai kuwa ko makamancin haka to shi aljanin nan da ya zo baya sai ya duba daga cikinsu sai ya shiga wanda yake son ya shiga cikinsa an gane ko ko wanda tsoro ya fi kama shi a ciki sai ya shiga cikin ta da shi yasa a ba da tsoro haka din bai da kyau ina fata wabi dan ma tsoro mai tsanani kamar yadda su wanda suke rubuce rubuce irin su sarimul battar su kusabbi da saharatul ashrar sai ishara na wahayi min salam bali to abin nan yawan tsoro tsoro mai karfi yana aljanu suna shiga mutane ta wannan hanya suna fata an gane haka kuma yana cikin ba da tsoro shine mutum bai komai ba a ce ai sai na ɗauko maka sojoji ko 'yan sanda sun zo sun ba sun ma duka su ko ka ce kira waya yadda wasu ke yi in bai gane muryar ka ba wane ne sai ka ce ai abin nan dpo ne na abin nan 'yan sanda yake neman ka saboda ka yi maza maza ka taho yanzu cikin minti biyar ta zo to wannan abin haramun ne baya da kyau tun daga mai tsoro sai ya samu mai tsorata to a na ba da tsoro a kan ne haka kawai <laughs> a wannan bai ce ba haramun eh, inda ba da tsoro ya halasta idan ya kasance akwai haƙin shari'a tonon ya halasta misali mutum yana laifi yana caka ko yana karta ko yana aikata zina ko shan giya kai kai ya dena ko kuma ɓangaren tarbiyya ila kana da yara ko ɗalibai ka ga cewa kana musu wa'azi da sauran sun ƙizi to wannan za ka iya ba su tsoro ka ce lalle idan ba ku daina ba sai na yi ne na ɗauko muku sojoji sun ba ku kaki sun mafi duka sanda to wannan babu laifi a kan haka tun da kai za ka yi ne domin me domin tarbiyya shine eh, abin ina fatawa bai kuma in ta yaka ɗin za ka ga sun me sun tsorata ya shiga ce ta yinsu Ah, wa yajibu alaihi to wannan kafin mu je ah, akwai ah, dalilai haka wanda suka dan yi ishara irin wannan kamar yadda muka fara ambatan su sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun haka bayan haka akwai wasu ayoyi kamar yadda malam mai hallul masail ya kawo su da dai wasu malamai ire-iren annabi hadisai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laysa al-mu'min bi ta'an wala la'an wala al-fahish wala al kun ga wannan duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ishara ba ya taɓa samun mutum musulmi yana inuwa ba ko yana zagin wani ko yana fidda kalmomi marasa ake wani batsa ko yana sukan nasaban wani ko abin ba za ka taɓa samun haka ba wannan hadisi kun ga rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fidda shi haka Allah yake cewa inna Allah ya amuru bil fasha inna Allah subhanahu inna Allah ya amurukum bil 'adli inna Allah ya amurukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar to kun ga waɗannan duka abubuwa ne wanda Allah subhanahu ta'ala yayi umarni da kuma wasu daga ciki yayi han wannan ayan na taɓa yin abin na kanta a majalisin malamai eh akan wannan aya wanda ake ranar alhamis a DITV eh hane-hane eh, umarni guda nawa guda uku sannan da hane-hane guda uku wanda ayar na ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alai ya isharanta cewa ita ce wata tuska ta alqur'ani mai girma wato aya mai girma ce wato cikin ayoyin alqur'ani wannan wato ita ce ayar da take mai girma sosai ta bangaren abubuwan da ta ƙunsa na umarni da hane-hane haka ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna sharran inna sharran nas manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi واضح ko ina ga wani abin nan ba kanna ajibi ne ne ya haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yahillu li muslimin an yuwar an a musliman wato ya bashi tsoro kenan wannan ya zo cikin sunan abi dawud to saboda haka waɗannan ababe dai da muka faɗa ga baki ɗayan su wato baya dacewa a samu musulmi a yana ne yana aikata su na gaba na karanta Thank you. ويجب عليه حفظ بصره يجب بصره يجب عليه حفظ بصره عن النظر عن النظر عن النظر عن النظر الحرام نعم. لا يحل له ان ينظر الى مسلم نعم بنظرة تشبيه نعم ان يكون خاطئا فيجب هجرانه نعم. نعم ويجب <coughs> نعم،, نعم ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع نعم malami alar yake cewa wajiba alaihi yana wajaba akan sahibu basarihi mutum ya kiyaye mai ganinsa hakikatan yawan kalle-kalle haramun tun daga abin da ya shafi fina-finai da su abin da ya shafi eh, menene eh, eh, kallon mata misali sun zo suna ketawa da su ne a kan hanya ne a menene duka wannan haramun ne baya dacewa kallon da shari'a ta hada samun mutum ne in bai san mace bane ya ga ya kalle ta wannan babu laifi a kai ina fatawa da hukum amma yawan kalle-kalle irin fina-finai wanda yanzu Allah ya jarabci wannan al'umma cewa wasu sanadiyyar ma fina-finai gaba ɗaya sai ga sun shagalta da karatun addini ko saurara alƙura ko sallama ma ibada karan kanta wannan haramun uwa uba da mai ma ake ce ko bulu ina ga haka ne ko fina-finan nan wanda suke koya mutane zina yadda ake zina wal iyadu billah ire-iren su siniman nan duk ya mata a ce gwamnati ta kyale a basu ba a cikin al'umma shi yasa Allah yake cewa ne mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un haka Allah yake cewa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim wa yahfazna furujahunna har zuwa ƙarshen aya ne tsawo kuma a kuma abin da ke faruwa hakikatan idan ya kasance ɗalibin ilimi yana waɗannan kalle-kalle ilimi baya zama cikin ƙwaƙwalwarsa sabida me haka baya zama cikin ƙirjinsa ai shi dauɗa da haske baya haɗuwa wannan hatta malamanmu da muke karatu wurin suna yawan sun istinbadin wannan mafa'il sosai kamar al'allama Sheikh Muhammad Al-Hassan Dado <clears throat> sosai a muhadarar ɗinsa da durus ɗinsa akan ilimi yana isharan wannan za ga har yana istidlali da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim kaga hadda tana baka matsala tana bugawa ba ta zama to ka binciki kanka tsoron allanka da ikhlasi da ire-iren kalle-kallen nan in dai mutum na yawan irin kalle-kallen nan za ka ga mai haddan ƙwar'ani da sun mutum ɗin nan al'ilmiya ba sa zama ko ya yi fita za su ko ya hadda wajen hadda wahala wajen hadda ne kuna da labarin da ake hikayen cewa duk da wasu a kissan babu a haduwa tsakanin al'imamu shafi'i da wakiya wanda shi ne mafi inganci amma dai kifan ma'ananta abun wato akwai durus a ciki al'imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alai kowa ya sansa yana cikin ahalul almazahibil arba'a wanda Allah ya masa baiwan hadda da ya ji abu yake haddace shi bi bukatun ya Yanda ira-iran su al'imamu sha'aji zaka je sun ce ma ka tafi sauda alal bayda haka ma mu sha'abi yake cewa bai taba kusure ba a haddace haddacen da yake na hadisi wani wuri a ce wa ya ce fa duk hadisai da ya haddace bai taba wannan kuskuren ba kaya kuma su ne jigajigan malaman hadisi na kasan basra ji ɗaya kawai suke haddacewa wani kuma ya ce ban taɓa cewa ma an je wajen malami ya karanta man duk yawan hadisai ko ayoyi ko da hadisi dubu ne in ce mai maimaita ba yana karantawa sun zauna min haka al-Imam Shafi'i in zai shiga kasuwa al-Imam Shafi'i malamai suka ce har in ma yake samu ko wani abu ya sa a kunnansa ya ne ya doda kunnansa idan ya je kasuwa duk cinikayyar da ake nawa lemu wannan biredin nawa ne wannan shinkafan nawa ake sai da wannan duk waɗannan maganganu ya yi ne ya haddace su to gudun wannan kada ya je ta haddace abubuwa wannan na firan mutane in zai shiga kasuwa sai ya yi ne sai ya ɗau auduga ko tsuma sai ya toshe kunnansa sai ya je ya siyo abin da zai so sai ya dawo Ka <laughs> kun ga waɗannan mutanen kamar yadda ɗazu muka yi bayani a darasin littafin mabahi Allah yana halittar su ne domin ne wato kiyaye addini to shi ma mu shafi'i wata ran ya ɗauko ilimi da ya ɗauko iliminsa ya zo yana tafiya ya saba in yi ɗaukar karatu jiya muraji'a ya zauna da ya zo gida yayyayi ya maimaito wannan hadisin ya kasa ha hadisan da ya karɓo daga malaminsa awwalu marra na farko kenan a rayuwarsa sai ya koma wajen malaminsa kiskan ana kiran sa ke ibn al-jarrah ya ce ya mai bayani ga abin da ke faruwa sai wakiya ibn jarrah ya ce to tsakanin ka nan zuwa gida <clears throat> ka yi tunani wani sabo kai wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dawo ya zauna imamu shafi ya ce ya tuna a lokacin da ya fito daga wajen malaminsa daga ɗaukar karatu kafin ya isa gida yana cikin tafiya iska ya ya haɗu da wata mace sai iska ya kaɗa mata wato zanin ta haka sai ya ga ƙwaƙorinta to wannan ganin ƙwaurin kawai da ya yi nata shi shikenan ranar wannan baiwan ta ne ta sha sha, haddin ta ƙi ne ta mai mutuwa wanda shi kasuwa ma zai shiga sai ya roƙa kunnansa sai istighfari yana istighfari kuma sai baiwan ta koma yadda ta ce al-imam rahmatullahi ta'ala alai wanda nake karanta kasiratu shafiyya na wannan da dama wasu sun haddace ta anan Imam Shatibi wata ran ya zo a al'adarsa in ya zauna domin ya koya baya dadi kan manja a awwalan falyakara mutum ne wanda kalmominsa a yini ana kididdige su na magana amma ba yanzu ka ji wani kamar rediyo in ma ya yi magana sosai ba ma zai jin daɗi ma sai ya zo yana bada labarai na ƙarya na su menene wasu ma wani ma dun ya burge mutane wani ya zuwa ba taɓa jin wani sarrafa salih magabaci wanda ya kasance mai surutu ba wannan kaga ɗalibin ilimi mai yawan surutu to wannan yana da matsala bai cika ɗalibin ilimi ba wanda ya cika ɗalibin ilimi lokacin ma hira zai da shi kullum ne yana iwo ne cikin littattafai rubuce-rubuce ne koyarwa ne binciken wata matsala ne menene kullum abin da ke gaban sa kenan Imamu shatsuni da ya zauna ranar sai ya ce man ja a saniyan falekra bai an so na farkon ba. Sai abin ya damuwa jama'a suka yi mamaki kashin hasim menene dalili a kan haka me ya faru sai wannan na farkon ya ga ya tsallake shi sai ya shiga cikin damuwa sai ya tuna a ashe ya wayi gari yana cikin janaba da ya je ya yi wankan janaba ba ya yi tsarki sai ya zo karatu shi na farkon wannan sai Allah subhanahu ta'ala ya yi ma imamu shatsuli ilhamin cewa wannan mutumin akwai mushkila ta tare da shi ɓangaren alaƙansa da Allah sai ya koma gida ya yi wanka na tsarki yana dawa sai a shafu ya ce mun ja awwalan falyakra haula irjal salafus salihin aw salafus salih wannan madaran ilimin da suka zuba ma wannan al'umma suna ji inda a ce akwai ma'asiya ba zai taɓa yiwuwa ba hasken imani na alƙur'ani hasken nuri na Allah ba zai haɗu da ni da sa'o ba su zauna wuri ɗaya a zuciya ɗaya in ma dai wannan ko wannan ina fata wani kuma wannan mutum ya jaraba wannan ya riƙe Allah sosai da ikhlasi da bin sau da ƙafa. zai ga yadda Allah zai buɗa mai ta ɓangaren ilimi wannan duk abin da zai sako zai jumfara sai ga ya cimma nasara kuma Allah ya sanya mai albarka a ciki cikin kankanin lokaci har ma a dinga mamaki wannan da tare ke da nufa mun koyar da shi mun yi kaza amma yanzu shi ne wannan ko ba haka ba to amma sirrin abin ka riƙe Allah kawai ya kasance shi ne za ka abu ka sa ikhlasi ka riƙe Allah to za ka ga abin ban mamaki kuma ka ɗau abin da gaske shi kana so ka yi shi domin al'umma su amfanu da shi amma idan aka yi mai riƙon nan kashi haka mutum zai ƙara rayuwarsa wani sai ya zai sami ne ce shekara goma ƙur'ani ya ƙin zama masa wani ya ce sha wani ya ce tun da yake kaga waɗannan duka waɗannan su ne asrar ɗin ba ɓangaren ilimi har ɓangaren shi'un na rayuwa addu'o'i shirki Allah sosai to abin da ka roƙa insha Allah za ka ga biyan bukata akan wannan al'amari sai dai in ba alheri bane kila Allah ya musanya ma da wani abu kila sharri zai sami ka kai ya tuntuɓa wannan sharrin sanadiyya wato addu'an nan kai? kai tsaye shi yasa kiyaye gani yana da muhimmanci sosai a rayuwa wato kallo zuwa haram kallo abin da ya shafi haram shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari ba wai gaban mutum kawai ko farjin sa yake zina ba hatta ga kai suna yi hannu yana yi ido yana yi kuma jiki yana ne yana gaskata haka ina fatawa ne wani Allah ya jarace su da kalle-kallen nan fina-finai bulofin da sauransu wasu a nan suke biya wa kansu mai bukatarsu kaga wani ya shekara hamsin bai yi aure ba saboda shaidan ya ci galaba a kansa ko wata aljana ma ta zo ta aure shi bai sani ba ina fatawa bai to saboda haka waɗannan duka abubuwa ne wanda ya gamata a kiyaye wala halu lahu an yanzura ila muslimi baya dacewa ya kallo zuwa ga mutum musulmi bi nazaratin tu'bihi da kallo wanda zai cutar da shi ka kura mutum kallo haka kawai ka kawai da kanka minti biyar talatin wannan haramun ne baya dacewa ina fata ana tare da ni illa an yakuna fasikan sai da in fasiki ne aka ce fasiki shine mai manyan laifuffuka shine ma'ana al-fisqa to khuruj an ta'ati Allah azza wa jalla illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi sai ya fita daga umarnin ubangiji sai zama fasiki ya irtita bil kabira wato daga kaba'irul dhunub sai jibu hijranuhu yana wajaba ya kaurace masa in fasiki ya ƴan uwa baya dacewa mutum yayi aboki da wa kafiri ko fasiki ne ɗaukar mai ayyuka da yawa sabida ne an mar'i la tas'al was'al an qarinihi innal qarina bil muqarani yaktadi in dai zaka zaka sahibanci ko ka kawan ko ki ki kawanci wanda suke da matsala a a ɗabi'u masu kyawu halaye masu kyawu dole ne wata ya yi tasiri akan mutum to shi yasa ba kowa mutum zai yi ba sai ka tsaya kayan nazarin mutum ka karance shi da kyau ka kusantar shi Allah da ɗabi'unsa sai ka yi ka sahibance shi domin ya ƙara ma kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ko da zama ne a majalisi shi yasa Allah yake cewa ko idan ka zauna ma inda ake munafanci ko ake cin nama mutum Allah ce mutum ya tashi in bai tashi ba aka ci naman wani ko aka munafanci wani shi ma yana da ni ko aka yi gulman wani musamman mata da wahala ku haɗu ba tare da kun yi ne ba kun ɗanyi kuskus ba to Allah yake cewa fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayr innakum idhan mithluhum inna Allah jami'u al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a na'am ah wannan wala yin zura ila musulmi wannan wata wala hillu an zura ila musulmi bi nazarin tu'dihi ban gane sannan ba Ok wannan illa din nan eh ai istisna ne a na nahwu ai akwai abin da ake yin sai istisna wato sai in ya kasance fasikini ne wato mai manyan laifuffuka so shi ma abin da ake nufi ba wai ka kura min ido ba ke ta kallonsa. sa na minti ashirin talatin wani ma ba zai iya haƙuri ba sai ya yi ma magana in fasikin ne to maimakon ka yi wannan kallon sai ka tsaurace masa ka nesance shi ma wajen mu'amala da hurɗa shi kenan ka huta mutunta la da'iya ba wai sai ka zo ka kura min ido ba ina fatan jumlan ta fito sosai eh, barakallah fi kuma masu tambayoyi duka za a iya rubutawa ƙarshen darasi sai mu bar minti biyar ko da na ansa tambayoyi ويجب عليه ينا وجب أكنس حفظ جميع جوارحه يكي أي قبلس قباكي آية أنا أكتب قبلس عندك harshe. kamar yadda hadisi ya tabbata wato inda mutum zai kiyaye harshen sa da abin da ke tsakanin sa da cibiyar sa, da Allah ya lamince masa ne wato aljanna Sabida ne kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata shin akwai abin da yake yawa yake sauran halakar da mutane yake saurin tura su zuwa wutan jahannama in ba harshe ba sai annabi ya ce mawa mu'az kuffa alaika hada ka rike wannan harshe. kana rike shi ka gama da dukkan wata matsaloli ta duniya insha Allah na bangaren ne zunubi insha Allah ko 80% ta gama da abin nan 70 wannan harshe baki sai shi ke yanta ne shi ke yanta wuya kamar yadda hausawa suke cewa to saboda haka ya'yan uwa yana dama kowa ya kiyaye ne ya kiyaye ɗansa da baki daya harshe hannu kada ka je ka aikata abu na haramun da hannu sata ɗaukan abin da ba naka ba <clears throat> kada mutum ya yi ne ya aikata yayin da ka je za ka yi sata ko za ka yi fashi ko wani ya ajiye wani abu ka zaro wannan abu idan babu shi bai ganin ka ko ba wanda yake ganin ka wanda yake sama ya halicci kowa yana ne yana ganin ka alamu ka'inatar a'yuni wa masu tukhfi su saboda haka hannu yana wa jaba mutum ya kiyaye hannayensa guda biyu a kan ne sata ko ɗaukan mutum abin da ba shi ba in ma ka ji shekan yana so ya raya ma ka ɗauko wani abin da ba naka ba sai ka yi mai ta a'udhu billahi na na shaitanir ne. in ka kuskura ka ɗau wannan abin da ba naka ba ka sace shi ranar tashin a tsiyama sai ka yi ne sai ka maida ma wannan mutumin haƙƙinsa matukan bai yi ne ba ya fi maka ba da ke sharɗan tuba dama akwai ne in ka zalunci wani dole sai ka mai da mai da haƙƙinsa ina fata wal to haka abin da ya shafi kafa kada kafan nan ta zata zuwa gidan biki inda ake rawa ake kiɗa ko gidan sinima na kalle wannan duka la ya jin baya halasta abin wabe saboda haka dukkan bai haka gani da kamar da muka yi bayani da kuma wato abin da ya shafi harshe haka kuma aikata zina da sauransu wannan duka baya dacewa na'am hari akan dalilai abin nan waɗannan da shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce inna sam'a wal basara wal da kullu ulaika kana anhu mas'ula <coughs> dukkan su ranar tashi alkiyama <coughs> za a tambaye su kana da hannu kana da ido kana da ƙasa za a ce hannun wannan Mai ka aikata a duniya haka ne ka kalla haka ina ka tata ka je saboda haka dole ne a kiyaye waɗannan ya'yan uwa haka zan gane da zama da wanda suke da matsala bangaren ɗabi'u haka Allah ya ishara haka wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar na'am وأن يحب لله ويرضى له ويتبع له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحرم عليه الكذب والكيبة والنميمة نعم آه. الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمة الله تعالى عليه yake cewa wajib وأن يحب لله haka idan mutum zai so ɗan uwansa mutum abokan abokantakan da muka yi magana ko kuma ƙila alaƙa ce tsakanin namiji da mace ta ga yarinya kana so ka aure ta ko ke kin ga saurayi kina so ki aure shi so in za ki aure shi abin <laughs> kin ga saurayi kina so ya aure ki duke <laughs> tunda ita mace ba ba ta aure ai kin ga saurayi kina so ya aure ki ya kasance wannan idan alaƙar za ta faru sai kasance saboda ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba don wai abin duniya ba eh, ita mace ba ta auren namiji sai dai za ta iya ganin namiji tana son shi sai tsaye ne ta yi ma iyayenta bayani ko ƴan uwanta kamar wata tambaya da malam Ismail Katuro eh, wata wadda ta yi wannan tambayan ya za ta yana halasta haka an gane ko da wannan ba kamar yadda mata suka zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nuna kwaɗayin su kan ya aure su an gane ko to wannan in zai kasance ya kasance kin ganshi bawan Allah ne da imani zai iya kusantar da ke zuwa ga Allah subhanahu wa amma ba don kuɗin shi ba ko dukiya abin da ke faruwa yanzu a zamanin nan shi yasa ake samun matsala wajen auratayya cewa mafi yawanci 99% ana gina aure ne akan abin duniya inda yariya kawai ta ga mutum ya zo da 'yar motansa ya gina gida katon gida da su ne shi ke nan idansa ya rufi ba ma maganan ma bincike ma a shin salihi ne ba salihi ba kudin nan da ya samu ta hanyar halal ne ta hanyar hara sun san mata su ba su samu da haramun ba su inda kullum za ka kawo ya kawo masu kuɗi yadda suke so su ba ruwansu ko da sata mutum zai yi ba za ka gama ta za ta iya zama da shi inda za ka kawo wannan kuɗin sai dai kira ta dinga za ta ce mashi ta kiyaye kar a yi ne kada a kama shi wajen sa ne ina fatawa bai akwai abin ban mamaki matan wannan zamani wannan shine babban ko har iyaye ma iyayen yara ma mata in aka zo neman aure ba ruwansu da bincike menene sana'anka shine tambayan farko ana da sana'a ko babu wani ma <laughs> wani ya taɓa ce mun yana so ya auri wata yarinya <laughs> eh, na na zai da wani sana'a mai karfi sai irin rinin kaya da sauransu sai na je na ce to ga aikin da yake yana rini ne da ko wankin hula ne ko a a zai da abin ba wannan gaskiya ba irin shage tun da babu kwakwaran sana'a wannan gaskiya kada a ba shawar daga baya a samu matsala kun ga wannan duka kurakurai ne wanda ake ya gamata a gyara an gane ko ko da sana'an rini ne ko ni menene idan Allah ya mata albarka sai ga daga baya ya zama babban mai kuɗi yanzu kwanaki wani ke ba da labari ya ce an gwata wannan da kowa ya sani yana cikin manyan masu kudin afirka ko ko ba haka ba <clears throat> ira zai iya zuwa namba nawa afirka namba wa masu kun gani afirka <clears throat> babansa ya rasu tun yana karami haka ya tashi maraya da talla ya fara neman sa. talla wani na kusa da shi yake ba wannan labarin to amma ne sai Allah ya mai ya sanya ma sana'ansa albarka inda a wannan lokacin ya zo zai yi tallan nan yana talla ya ce zai nemi aure da kalmomin da zai ji Allah kaɗai ya sani haka wani muna tare da shi ya ce lokacin da 'yar aduwa ya rasu yana tallan yagwat a ka yake ɗauka yake sai da yagwat yana zuwa zama su yagwat a ya masa a ne akwa kuma babban mutum ne da shekarunsa ya ce balmaran da ya rasu ɗan gwata ɗan a afan yar ado ya rasu yana ya je ya yi tallan da yamma ya gaji sai ya samu kwano wannan makwabcinmu ne ya samu abin nan shago kai sori ya zauna yana hutawa sai wannan shagon suna da tv sai aka kunna tv sai ga cewa gashi an ce ah, yar azuwa ya rasu amma zuwa yanzu taddarorin da yake da shi bayan kamfani da ya buɗe na yogurt ɗin da su juice ne da su ruwa abubuwa da yawa da kaddarori abin nan gidaje da filaye Allah ka ɗaya san iya adadin su saboda haka ba a raina mutum abin da ake nema ne ɗabi'u masu kyau amma shi arziki nawa ne ne na Allah ne inna Allah huwa razzaqu bil quwwatil almatin wa yabghad lahu haka in zaka ci mutum kyamace saboda ya kyamace Allah subhanahu wataala ya kyamace addini sai kai ma kai ne kai fushi da shi ko ka kyamace shi wannan ya halasta haka ake so wayar yarda lahu haka in zaka yadda da mutum kada ka yarda da shi da dalakan harshe wato da kyakkyawan magana ya kasance wato kaga mutum ne wanda yake bawan Allah sai ka yadda da shaka wa yaghdaba lahu in zai ko kuma ai yadda in wani abu ya faru ana neman yaddanka inda ya shafi na addini ne wato domin ci gaban musulunci ka yadda domin Allah subhanahu wataala aikata wannan abin ko ayyuka haka wa yaghdaba lahu haka idan mutum zai yi fushi kada ya kasance zai fushi saboda wa saboda kansa an taba kansa ko an zage shi ko an dace shi a in mutum zai fushi ya yi fushi saboda me saboda an taɓa wato an ci hurumin shari'a na addinin musulunci wannan shine sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi annabi ya kasance dun an mutum ya zo ya zazzage shi ya ce mutuncinsa baya fushi baya fushi laysa bi qa'an wala la'an wannan sifofin annabi ne kamar yadda ya tabbata hadisi an ce masa mahaukaci annabi an ce masa <clears throat> an ce masa mahaukaci hayya kallah an ce masa mahaukaci an ce masa ne an ce masa boka ba abin da ba ce ma annabi ba amma baya fushi akan wannan sai in an taba me an taba addini to anan ne zaka ga fushin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi ne wa yaghdaba lahu wa wa ya'muru bil ma'ruf ya umarni da abu mai kyau kowane lokaci wa yanha anil munkari kuma ya gamata ya dinga hani akan abu mara kyau wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim wa yahrumu 'alayhi al-kadhib yana haramta mutun yayi ne wato yayi ƙarya ƙarya haramun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar wal riba ka cin naman mutum haramun ne wal riba cin naman wa mutum haramun shine Allah yake cewa ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma fihi maitan fakarihtum wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim ina fata wadih haka wannan nima haka gulma haramun ne mun ishara ɗazu musamman mata suna da wannan yawan gulma haramun ne gulma shine ta ɗau mutu a maganan wannan ka je ka taima wannan domin ka yi ne sababa matsala tsakanin su ya su wannan haramun ne shi yasa annabi ce layar yadkhulul jannata al a wata riwaya ina fata wabe to waɗannan ababe ga baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya yi isharar alkur'ani kamar yadda muka janyo wasu ayoyi aka kuma hadisi sun tabbata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce to ala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hada Allah wa rasulahu har zuwa karshe da ayan wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون حتى آه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأتي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشك أن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم حتى أمرني دا أبو من شوك ومرا شوك حتى أمرني دا أكان أبو من شوك da hani ke nake so in ce akan abu mara kyau <clears throat> ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi biyadihi fa in lam yastati bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman wannan hadisi ne Imam Muslim ya shidda shi haka al-Imam Tirmidhi ina fata dai in dai mutum ya ga abu mara kyau to wajibi ne kai ne ka hana ne da hannunka in za ka iya a share ɗinku ne wato layinku ne a cikin gidanku ne da kai da iyalanka ne da kai da unguwa ne to dole ne ka yi ne ka ce wannan abin haramun ne ka hana da hannu in ba za ka iya da hannu ba ka hana da mai da harshe ka yi wa'azi in ba za ka iya da harshe ba ka yi ne da damaci abin da zuciya ba ma idan ka yi haka za a da mutum ko za a zane shi a wannan wurin to shi ne kawai abin da zai hana ka yin magana amma in dai ba za a dake ka ba ko a ko a kashe mutum to wajibi ne ka yi ne ka yi umarni da abu mai kyau ka yi hani a kan mara kyau in an sa a ka. idan ba haka ba kai ma sai Allah ya kama ka ina fata wazi ko ya ilimi haramun ne kamar yadda muka wasa'a akan wannan mas'alan ƙarshen ƙarshen tafsirin innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas tafsirin azumin da ya gabata ina fata ana tare da ni saboda haka Allah ya ce cikin suratu Ali Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل فبذني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ألا يلقيني ما بس بني إسرائيل بس هني أكل أبو أتومر الشو نعم رامي يكرا لوكتش يكون ومن روق الله سبحانه وتعالى يسلم عبدنا مكفراء البركة إن شاء الله إذا الله كيف ساتيني ذو سيم الدورة شما دق عند مكفراء insha Allah za mu ƙoƙari mu kai zuwa ƙarshen fasalin sati mai zuwa